Bello. Ina nuna yake abokin aikin ka? Ni ma ban san inda yake ba. ka san inda yake ba. Kuna wasa da mu. Wato bayan kun kashe Asiya da kai da Nura. Kuka ɗauki ta kai ta kusa da gidan Khadija a layin nasu. Inda Marat take zuwa ko? Wallahi yalla bai bani a cikin ko daga ciki. To baka ciki suwa suke ciki. Me yasa kuma aka kama ka? lokacin da aka tsinci gawar asiya an sa kafi an hana yawo amma kai sai aka kama kana yawo a Montevideo me sa haka an kama ni ne lokacin bayan na dawo daga tafiya ne hanya ta biyo da ni ta yankin kuma ban san cewa an tsinci gawa a wannan yankin ba to da kana daga tafiya kai wa nura waya eh nayi kai masa waya sai wato da kai da nura da bara'atu kafin risota kun je wajenta? iya eh, mun je kun je wato shine daga nan kai kuma sai ka samu sai ka ɓoye lura a abuja yalla bai ba haka bane ni na ban kama inda na kwana ba na je na kwana ne a gidan da na fara aiki kuma ran kai da ita ya za in je in kai wani gidan bello ka daina wahalta mu kuma ka daina wahalta kanka ka yi mana bayani dalla dalla na abin da muke so mu sani mu sake ka ka tafi wajen aikinka simple wallahi tallahi yalla bai na faɗa maka wallahi ban san komai ba a ciki to in baka sani ba su waye suka sani bello kayo bara'atu waya eh nayi kai mata waya to da kai mata waya lokacin kana ina ina wajen shan lemu wajen shan lemu wow kaga ka je kamar list yau duk wanda ya ci abinci a gurin nan is free zan biya to shikenan an gama da nan waɗannan mutane su ne suka ce a kare kuma suka tare suka ce ni murna daga misali sai na samu labarin ba aka bara a to wannan murna da kuke yi wanda kuma har ka ce ka saya musu ne aka yi ta abin da aka yi kuka ta jin daɗi murna ce ta cewa bara ta rasu Bello, tambaye ka nake. Yalla bai na faɗa maka, wayar da ne da ita labarin da ta bani shine ya faranta mana rai. za a baka gida amma sai da sa hannunka idan ka samu kuɗi za ka maida min kai alhamdulillah to wannan ai Khadija wannan ai ba wani abu bane ba ai mu dama buƙatar mu a samu amincewar tasu kuma sun amince sun yadda saboda ka alhamdulillah sai dai wata buƙata ɗaya yana da kyau ki sake komawa ki faɗa masu cewa ya kamata su bamu lokacin da zamu je a zauna sai a yi rubutu ne yarjejeniya yana da kyau saboda wannan shari'a ta zo da shi ko kuwa ke gani ai ni gani na ma ba sai na je gidan ba kawai zan iya kiranta a waya in faɗa mata kina gani hakan ya wadatar mm, hakan zai yi ya al'amuran ne yanzu to babu laifi komai na tafiya daidai <sighs> Khadija Khadija na ba dole komai ya tafi daidai ba ai yanzu Allah ya wanke mana duk wata matsala kin wanke mana ai wannan gidan dama rashin kuɗin da za a yi hada hadar yadda ya kamata alhamdulillah ka ake so wallahi alhamdulillah hmm. sannan sai na karka ce na shige maka da yawa ina yi ma tambayoyi da yawa a'a ki tambaye in ba ki tambaye ni ba a matsayina na mijinki ki tambaye ni abin da kike so hmm, dama wannan kwalabar da na aji wadda na ajiye da turaren wuta a ciki na ji na duba yanzu ban bai ka a'a kwalba ba ni na tambaye ki kwalba ke bani tun lokacin da ke bukata ba ke bani ba kuma ai na gaya maki zan kawo maki ta kwalba turare ko ba dai turare za a saba wannan turare da ake saka zan kawo maki kwalba ai wannan turaren wutan ba zan iya haɗa ta ba Allah ji kan bara'atu da yanzu tana raye Bani da damu komai zan iya je in nemo in kawo amma yanzu gashi ta rasu kashi ai na zan samu to wannan turaren da ta haɗa mu ko kai karan kanka idan na zo na haɗa na baka kai amfani da shi kai karan kanka sai ka ji daɗin sa to me zai hana ke ma ki bi hanyoyin da ta bi wajen samun yadda ake haɗa turaren domin ki samu a amfana da shi to ina ganin akwai mafita guda ɗaya hanyar da za mu bi ina jin zan je in nemi diyari ɗinta da take rubuce-rubuce a ciki ko zan samu bayani akan wannan turaren to diyari ba sai ki je ki tambayi hajiya ba ma'ana mahaifiyarta ina ganin babu inda zaki samu shi duk duniyar nan idan ba can hajiya kuma eh mama mahaifiyarta ba in ban da kai da abinka in je in samu mama a wannan tashin hankalin da take ciki in ce mata ina buƙatan dihari ɗinka bara'atu? To me a ciki? Ai an yi komai komai ya wuce. Ita bara'atu kana za sai dai addu'a, sai dai a taimata addu'a. na ce hajiya me kai dan ta ce za ta ba mijinta gidanta kyale ta mana su je su karata muna nan za mu ji za mu gani ko me ta kaje ta Ki kyale su ba ta gidansa an haka ne kawo Kwarai kuwa abin da nake so ki gani tsakanin mata da miji fa sai Allah mm. don hmm. haka ki kyale su su je su yi sabbasu. da hmm. dama na san ba za ka taba goyuwa da bayana ba. Namiji ya kware wa namiji don uwan shi baya zai yi wuya. Ba haka bane ba za ki gane ba. Yanzu idan kika takura sai ki ji kunya. Da haka gwara ki kyale su. Kina nan za ki ji. Idan ta haɗo su, kan da ta amma yanzu idan kika ce ki matsanta wallahi ina tabbatar miki sai ki ji kunya kare hmm? kuwa kiya ne to ka shi ke na ba dai akan haka ne ki kira ta ki ce ta zo ta karɓi takardun ta kai masa ki je su karata shi ke kin ji yawwa na tafi to ka ma'adallah ai da bayan magana sun ce wanda ya ɗauki miji uba ya mutu bara ya haka za da karba ta kai mishi ya zo ya tare da abin ke ta kawo alhamdulillah yau na warware wasu daga cikin matsalolin da suke damuna kaga ikon Allah ko ta inda matsala ta samu kuma ta nan aka warware ta yanzu saura zancen kwalba khadija ta matsa min na menene ya sanya take son zancen kwalban nan na ga kuma da fara tana so ta shigo da zancen bara'atu to shi ma kuma menene dalili Sanusi? Me kake a nan? Har yanzu baka shiga ciki ba. Ki je ina zai shiga A ina jiran ka mu shiga tare to dan ba ni minti kaɗan to da jirar da zan maka barin baka wani labarin labari eh shikenan ina jinki shi kenan shi wato salihu kaga wannan hotunan to wa'annan kadai sun isa mu riƙe su a matsayin hujja da za mu kama nuna wannan kadai sun ishe mu ba ma neman kuma wanda suke shi sun shi eh. sa sun zo man da magana ya sa alhaji labaran sun zo man da magana ya sakin sa so amma dai hakikanin gaskiya na yi masa bayanin cewa a di wannan halin da ake ciki wannan lokacin ba magana ba wani abu da za a iya yi amma dai ba a sani ba ko nan gaba kana ji salihu ka rabu da su ba da su sa alhaji labaran ba san cewa da shi labaran da nura sun fi shiga fatsan motsa cikin inda za mu iya kama su da hujja akan wannan al'amarin Bello fa a kansu ma bai san komai ba. Ai daga tambayoyin kawai in ka dubi Bello to kusan ma shi bai san komai ba akan labarin da nuna. Gaskiya Ka rabu da su kawai. da kai. Same su. Kan je Allah su. A carry on. I'm going out. yasa na bashi gidana don na samu ƙarin bayani daga gare shi amma duk inda na ɓullo masa nan yake ɓullo mu gashi lokaci yana so ya ƙure mu lokaci yana neman ƙurewa kamar ya lokaci na neman ƙurewa kin fa san ga bello yana hannu yan sanda sun zo sun kama bello babu ranar fitowar bello kin gani kafin su zo su kama ni ma su tafi da ni ya kamata in samu lokaci in samu sauran bayanai abubuwan da zan iya faɗa musu duk da dai ban san me kike nema daga gare shi ba amma da ni ce ke zan fito ɓaro-ɓaro in gaya masa abin da nake bukata ramatu idan na fito na gaya masa har shi fa ya samu riba har yanzu ni ban fa samu bayanai akan abin da nake so ba Amma, Ramatu, ina da wata maganar da nake son na faɗa miki. Duk duniya babu wanda zan iya faɗa masa sai ke. Alo, Hajiya. Alo, Khadija. Ina kwana. A lafiya lau maza maza ki zo ina son ganin ki. Hajiya ki haƙuri mana. Idan ba na gaggawa ba da yamma sai na zo. Muhimmancin abin da yasa nake son ganin naki, shi yasa na ce ki zo yanzu yanzu. Zan gaya wa mijin naki, ni ce na ce ki zo. To shikenan Hajiya ga nan zuwa. Yawwa. To, bayan an nemi bara'atu ba a same ta ba. Sai na sinci wannan kurban a cikin gidana. Shi sanusin sai ya nuna min yana buƙatar wannan kwalbar in bashi. Kin ji shi na hujjata da nake neman wasu bayanai daga gare shi. Haka ne. kina da gaskiya kuma tabbas wannan sirrin naki abun adanawa ne bai kamata a ce kin faɗa ma wani ba amma na miki alkawari wannan sirrin da kika faɗa mu babu wanda zai ji shi kin bani tausayi Khadija matuka <laughs> na yadda da ke ne na faɗa miki sirrin nan ba haka ba babu wanda zan iya faɗa masa wannan sirrin ban ke. <laughs> to shawarar da zan bai ki ba shi kwana ɗaya ki biyu idan kika ga bai faɗa miki ba cikon na ukun ki faɗa masa shi ke na ƙawata na ɗau shawarar da kika ba in allah yadda haka za mu yi na yadda da ke na kuma amince da abin da kika ce mu <laughs> zan aikata haka wayar ka ta suce. na ga ka shigo cike da farin ciki ne sanusi lafiya dai ko Wala wani abin da ya faru ai hajiya komai ma yau zaki ga duk abin da zan yi a cikin farin ciki zan yi shi a ga alama ina ga yau har bacci na a cikin farin ciki zan yi shi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka ka harfa ta hubuwa igwa nan sarki sarki ɗaya wanda bai da abokin tarayya amma ku na ji daɗi ubangijin sammai da kasai Allah ya sa alheri a cikin wannan sana'a taka Allah ya sa albarka a cikin wannan aiki naka amin hajiya na gode amma kin san dalilin samun wannan nasara da ake ta yi to cikin jagoranci ne na ubangiji da kuma albarka da addu'a da kike mana a kowane lokaci to ai dole duk uwa ta gari ta samu ɗanta albarka Allah ya maka albarka ubangiji ya sa albarka a cikin wannan aiki naka shin wani ina diyata na na Khadija na na Khadija ikon Allah ya naga ka canza fuska daga tambayar mm, wannan diya Khadija ka ɓata rai menene a'a ai ba ɓata ne ba hajiya kuma babu wani abin da ya fara tsakanina da ita muna nan zaman mun lafiya kai sanusi ko dai tsiye ku kawo hajiya matsalata da Khadija ita ce takan yawan yin ambaton wannan yarinya ko ta yi wasu tambayoyi akan ta wadda aka tsinta gawarta a ina ne To bara'atu mamaciya? Allahu akubar Allah ya ji kan bara'atu ya kai gafara gare ta Allahu akubar. In ban da abinka don ta tambaye ka bara'atu menene a ciki? Hmm? Ni ina ganin kamar babu wani dalili da zai sanya ta rinka mana tambayoyi akan bara'atu. Tunda ni me na sani game da bara'atu? Wai menene zafi? Kuma kawata ce haka suke. Ni ban sani ban san ma alaƙa da take tsakaninsa ba. to dan ta tambaye ka kila cikin jimame ne da jaji aba sanusi da allah a zauna lafiya ni ba na san haka yanzu dai wannan yarinya ai dole mu mai mata godiya kuma tsakaninmu da ita sai san barka irin wannan shirgegen abin arziki da ta shirga mana saboda allah a tsaya fa a dubu lamarin ga yadda ya taho har da yanzu ana nan cikin wahala ni hadiza kan alhamdulillah allah kuwa kin san abin nake son gaya miki yana da kyau da abin da zaki a ranan ki dinga rubutawa a jikin takarda kowane iri ne kuma zan gaya miki sirrin wani abu da za ki dinga yi saboda rufin asirin ki. kina jina ki kasance da abin da za ki ki yi shi kada ki la'akari da munin shi ki rubuta shi a jikin takarda sirrin da nake so in gaya miki za ki dinga yi ko da kuwa takardar ki ta faɗi babu wanda zai san wannan sirrin naki na gode sosai Amma kuma ke da kika san haka fa, ya kenan? <laughs> Mu uku ne kawai muka sani a cikin wannan tafiyar mu, kuma insha Allah za mu gafa miki asiri, kada ki damu da haka. To shi zan yi ƙoƙarin haka. wannan da ya kalle mu shi ne inda za ki wannan da ya kalle ki shi ne gun wacce za ki wannan da ya kalli gabas shi ne abin da za ki wannan da ya kalli gaba shi ne abin da kike buri ki cimmawa a gabanki Me za ka so a sake ka? Allah ina so in koma wajen aiki na domin adadin kwanakin da suka bani ya cika. Ina so in koma in je in ci gaba da aiki na. Kuma ba na son su samu labarin cewa an kama ni. <laughs> Gaskiya ne. Amma Bello, na gaya maka, na ce da kai, ka yi mana bayanin inda nuna yake. Mu sake ka kuma wajen aikinka, simple. dan abu kankani amma ka ki kana taura da kanka Allah bai babu wani wuri da zan iya cewa na sani inda nura yake a babu shi to shikenan idan babu inda yake a kai baka sani ba baka san inda zaka ce yake a shi ne zan tafi mu aje ka nan a'a ina bai da sai na aje ka mu jirarin da muka kama nura a hannun mu kawo shi dan Allah dan annabi Allah bai ka taimaka mani ka taimaki rayuwa ta mu koma wajen aiki na Allah bai ina bello Da. dan Allah ka tallabe mu dan Allah ka taimake mu mu ɗan sanda ka gaya mana inda mu yake mu kawo shi mu sake ka tafi wajen aikin ka kaji me kira maka ne yalla bai taya zan iya o ba za ka iya ba shikenan idan ba za ka iya ba amma ka sani ba za mu iya sakin ka ba domin duk abin da yake faruwa ka sani shi ko me yake faruwa ka sani musamman kisan asiya kai musamman ma baratu wallahi yalla bai ma hannuna babu hannuna a cikin labin shikenan um let me see let me see tama ka ci gaba da shiga kai Khadija. Na Wai me ke damun ki ne kwana biyun nan da bikin lalace. Ba komai hajiya. Hajiya sai ramukon azumin da na ringa yi. bayan ramukon azumin nan ma akwai wani abu. In za ki gaya min kawai ki gaya min. Hajiya bayan sa ba komai wallahi sai wannan tashin hankalin da aka yi na kwani. Kuma ya riga ya wuce hajiya. To, Khadija al'amari ya faru? In Allah ya kawo lamari ai fawwala masa sa. Kya dauki abu ki rike a cikin ranki? Kina gani ba? mahaifin ke fada cikin gidan nan ya mutu muka haƙura da ba su rayuwa ba kya dauki abin duniya ki ce za ki sa a ranki kirki haka gam a ringa tawakkali don Allah haka ne na gode <laughs> hajiya hajiya yake mama an kama bella ba saboda binciken da 'yan sanda suka yi ranar da mara'ata ta bata an samu bayani cikakke cewar sun yi waya shi da ita ya faɗa musu inda take a'a bai faɗi inda take ba illa dai kawai dai ana dai kan tuhumarsa akan haka, kuma kun san abin da zai sake ɗaure mu kai nura fa yana garin nan nura kwarai kuwa ranka shi daɗe babu wani ci gaba da aka samu <laughs> to ai shi jami'in tsaro har abada neman nasara yake ba zai ce ba abu ci gaba ba illa dai kawai na sani abokan aikin suna nan suna ta ci gaba da bincike akan wannan al'amarin kuma an Allah so da za su yi nasara sai dai fatan dai ku ta mu da addu'a kawai na taimaka amin sun mu so ni mama zan wuce to to sai mun dawo to a tafiya Allah ya Mama, na ga yayi maganan a gurguje in ba dan sauri yake ba. Da akwai wasu tambayoyin da nake son ta tambaye shi. Ai maganan ne ta a gurguje. Mashin Khadija ya mijin naki. Kuna zaune lafiya ko? Lafiya don mama. To kin san ai aure dai sai haƙuri. Mama, na ga ya kawo magana Nura. Bashin ya baki labari akan Nura ko ya faɗa miki wasu maganganu akan Nura? ba a gaban ta aka yi maganar Nuhu ba. Haka ne. Haba haba, matuƙar zan iya yi me zai hana yi maka. Do Allah abin da nake so ka taimaka min kafin Allah ya sa in dawo da Allah ka tuntuɓa min kes ɗin na kawuna. Wani kes ne wannan? Lafiya? A Alai baran kawuna akan kes ɗinsu na wasu 'yan mata da aka ce aka ce shi ne? To ni me haɗa ni da zancen 'yan sanda? Ni da nake ɗan kasuwa. Abin da nake so a bayanin nake so ka ɗan sama min koya yake ni akwai wanda nake so in bawa domin su ɗan bincika a ga yadda za a yi. Bayan haka ina so ka raka ni wajen su iyayen yaran domin a san yadda za a yi kuma za Allah ka sama min adireshin nasu. To shikenan zan gaya maka duk wani bayani da na samu. To na gode sunusi kwarai da gaske. <laughs> to alhamdulillah adala. Da wa kake waya na ji kana maganan 'yan sanda? Muna magana ne da wani abokina da yake gana a kan wani kes na ƙanin mamansu na wata yarinya Asiya da ta rasu. To, yanzu shi duk wannan halin da ya jefa mu a ciki bai sani ba? Sai ya sake kiranka? ai kes din ne Khadija yana da rudani, wani irin kes ne wanda kuma yanzu ma ba wai shi kan alhaji labaran ɗan ake ba shi nuran ya fi shi shiga matsala to me zai hana mu haɗa kanmu a yi kenan don ganin mu rufa wa kan junan mu asiri ah kai Khadija ke wata irin mace ce wallahi duk lokacin da zaki faɗa ki faɗa alkhairi ke kullum burin ki shine ki zo ki sanya mu cikin abin da babu ruwan mutum me ruwan mu da su ai ba mu da wata alaka da wannan kes din amma kullum ke shi kaza ai ina ruwan mu da su menene namu a ciki ko kina ganin da wani abu a ciki ne kawai daga faɗin cewa mu haɗa kanmu mu samu mafita a cikin wannan halin da ake ciki sai ka ringa magana kana faɗa hmm. to babu ruwanmu da kes mu tsaya matsayin mu inda Allah ya ajiye mu saboda haka can su ta shafa Garus Garus da Allah ki sauri ka fito ni ka riga ka san fa ba jure yunwa nake yi ba. ka san ciki na ko komai to shi sa na ce ma ka zo ka je ka samu ka siyan mana da abin da ya samu mu zo mu samu abin da za mu ci yanzu abinci ma ba sai ci filet uku ba ma yanzu idan na kan nan yanzu ai ci ne da ni da Allah yi sauri ta Yauwa, a mai gida da waya ka bada waya za ta fi saurin shiga da a ce akwai wani bako ma dariya zai ma wannan a iya kudin najeriya ma kimanin naira dubu arba'in kenan ba karamin mutum bane da yake da san banza barawo zai baka dubu goma sha biyar a wannan amma a ba a siye shi ba wannan a siye shi ashirin da biyar duk san banzan mutum sai ya baka dubu sha biyar kuma ka ungo ba ma sai ka tsaya kana wani kalula ba da yanzu haka na ce na baka wayar da kake eh, faɗa sai ka janyo mana matsala wajen dan yalo kawai zan je shi kenan ma amma in aka baka waya ai matsala za ka janyo mana za ka ganni da kuɗin su kaki shi kenan ya to je za a to da shi kawai yanzu idan ka je duk abin da ka san babu a kicin ɗinka eh. kawai ka siyo wanda za mu zo mu zo mu na sha na sha amma dai idan ka je ka kamanta da fruit dan ka san ni ma abocin kankana ne <laughs> ma abocin kankana ne ba matsala mutum ah! Sunan Sunusi dai ya fito ya nuna min fa damuwarsa akan shirin da nake masa. Sai kika yi ƙara kuma. Ni kuma na nuna masa. Ba haka nake nufi ba. Har kuma sanda na nuna fa raina. A fahimtar ki yana zargin ki da wani abu? A cikin zantuttukan da ya ringa har yana nuna min cewa ana ta magana a gari wai har wasu suna magana akan kan na kin ga ai da ni yake to da kika ji haka kin nuna wani abu san da fuska na da jikina fa duk suka nuna masa halamomi kamar na rashin gaskiya fa amma da ƙyar na daure kin fahimci cewa yana da masaniya a kai kin fa san sunusi mutumi ne mai wayo duk inda na bullo masa fa yana neman kure ni amma fa ni na san ya san wani magana wani abu a cikin wannan lamarin fa Khadija ki cire tsoro a ranki ki fito ƙarara ki faɗa masa abin da yake ranki tun kafin lokaci ya ƙure ba na son ya amfani da wannan damar ya rama rashin kyautatawar da na yi masa a baya wannan maganar sai mun yi tunani mai zurfi a kai To shi kenan. Bello, ka ce kana so ka yi min bayani. Kwarai labai. Kar ki saurari. Yalla bai na samu barazana sosai na ƙoƙarin rasa aikin da na samu. Wannan ne ya sanya na yanke hukunci zan maka cikakken bayani wanda zai sanya ka gano cewa ba cikin wannan zargin da ake mana wannan kisan. Good. That's very good. You are smart. You are smart. Shikenan, kai mu bayani kai nake saurari. Yalla bai farin cikin da na faɗa maka cewa na shiga bayan na yawa da bara'atu. Na yi shi ne. Kai nake jira go ahead. Na yi shi ne ta tabbatar man da cewa ƙarshen auren Khadija da Sanusi ya zo. Wanda kuma na sani dama akwai alkawari da muka yi tsakanina da Khadija cewa idan ta kashe aurenta ta fito zan aure ta. It's Wannan wani abu ne wanda yake can ku ya shafa tsakanin ku ne. Um, abinda da kullum yake bani mamaki a daidai lokacin da bara'atu ta yi maka duk wannan bayanan ka kuma gamsu da abin ta gaya maka ko ba haka bane ne to kawai bat sai ta bata aka daina da ta haka ne haka ne labai wannan ya sa kenan kai a naka binciken da ka gano cewa Khadija auren ta bai mutu da sunusu ba kai kuma sai ka kashe bara'atu ba haka bane ba kai dade wallahi ba ai haka ba bello kana wahal da kanka kana wahal da mu i keep telling you this amma kai ka ki ganewa abin da ke so ka sani shine ba za mu iya sakin ka ba har sai mun samu nura in muka samu nura shine al'amura za su warware yi mana bayanin inda nura yake idan baka yi ba going to continue living with us ba za mu taɓa sakin ka ba sai mun ga lura shi ne abin zan iya gaya maka shikenan Allah bai ban san inda yake ba ina son in koma aiki na wallahi ina son in koma ka so koma aikin ka ina son in koma yi bayani simple Sunusi, yau nake so na fito fili na faɗa maka zargin da nake akan ka, saboda gudun halin da zan kar in faɗa cikin matsala. Zargi kuma? Ina zo. Ba inda Ina zuwa ma. Haba, ba ki ji ana. Kai kai me ah, haka? Ya ba hankali ba zaka tura mutane. Sai kuna bakin kofa balla wai. Menene? Kai hakuri. Baki kai suna waje suna son ganin ka. Suwaye. To ni ma da ba sani ba amma shi jagoran nasu yana da garin jiki. In tunne sa dan kurciciya. Sai ka ce ina zo. To. Bari je in gasu. Ba inda za ka. Saboda na Nace ba inda za ka. Muna tattauna magana za ka ce min za ka fita? Ta yaya za ki hana ni je saurari bakin da suka zo zina bayan ke muna tare da ke dare da rana 24 hours. Bismillah. yawwa so na bismillah zauna ta ai ba sai na zauna ba yes to yalla bai eh, wannan ita ce Khadija mai daki na kenan ita ce mai dakin naka eh, okay okay to bismillah um hajiya sunana Obisa Minkala Sa'id. Ah, ah, muna gaita ki ne a police station domin amsa wasu 'yan tambayoyi. Ha? sai na ga kama arrest warrant a ba arrest warrant bane wannan invitation letter ce muna ga ta ne domin ta zo mu ta wasu yan tambayoyi in ta amsa shi kenan sai ta dawo to dama yalla bai akwai bambanci tsakanin gayyata da kuma kama eh akwai bambanci idan gayyata ka akai ba kama ka akai ba kawai wani abu ake so a dan sani shi kenan salame ka dawo yanzu idan ta je kuma za ta kuma dawo yanzu of course why not of course za ta dawo to bismillah Khadija. Da ke da saurayi Bello. Ku ne kuwa kashe fara'atu. A bisa yunkurin auren ki da su Kuma sai zama auren bai rabuwa. Ranka kai shi daɗi. Ba a yi haka ba. Ba ya yunkurin rushe auren ba. Tambaye ki da ki. Ranka yi shi daɗi. Wannan ba magana ku bane. Khadija, ki bani amsa tabbayar da nake miki. Ai. Shi ne ko kashe baratu? Ranka shi daɗi. Kai karan kaina ban san mutuwan bara'atu ba. Don ni ma na yi ta neman ta a waya. Na rasa ta. Bayan haka, babu abin da na sani. ya aka yi nura ya shigo cikin magana nura baya cikin magana don amininta ne ina magana kuma asiya ranka shi da hasiya ƙawar bara'atu ce tare muka je gidanta A baya can, na sanar da ku. Tunda muka je gidanta, ban sake haduwa da ita ba. Ban ƙara ganin ta ba. ce ba ka dawo ba a matsalar ya kamata a ce ka abin bari shirya inda kana zuwa abin da ka roƙo mu zo mu samu mu je mu ci abinci don in na ce jiran ka zan yi a haka matsala ne kawo yaushe ka dafa yaushe muka ci aka yi malam lafiya Ya aka yi ta nura ce ta nura ce yana shago eh? yana shago misali Allah bai to aini to ka tsaya mana yalla bai ka cika ni mana tukun yalla bai cika ni mana ka cika ni ai zan zan je mana yalla bai ka ya ku ya ku zamu yawan ina ne dakin yana ciki mu je ka tabbatar yana ciki yana ciki wallahi yana ka ce mu yana wallahi bai da na fita nan wajen na gane shi yana kunci kai kaka zo min da wasa wallahi ba ƙarya nake ma ba lokacin da na fita a nan wajen na bashi dan Allah ya labai ka taimaka na Allah ba za ka zo mu ba na na ba na san kana mun Allah ya labai dan Allah ya hakuri dan Allah dan Allah ya hakuri dan Allah kifi na ganin ka mai jakuma na ce mu yi naci wallahi yalla bai lokacin wannan wurin jira ina shi wurin waye da shago na ne daki na ne to yanzu ina son tambaye ka ina jin kwantar da hankalinka to ina jin ka yalla bai yanzu ba ka da inda ka san zan same shi wallahi yalla bai ni kawai saukarsa ne a cikin to ya ka ajiye shi ka ce baka sani dan makarantar mu ne